الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية ومن ذي زو مجلس مناسب عند ترى أشك اللتاف كما زامت شباب القراءة بعد التعوذ الإمام النووي رحمة الله عليه يتشباب لذي بياني أكن قرات سلا باين أنقم استعاذة باين أنقم استعاذة kun ga yana tafiyar mana da abin daki-daki ko? ilam ka sani annal ƙira'ata wajibatun fi salati bil ijma'i ma'an nususil mutazahirati al'imamun nau'i ya ce ka sani annal ƙira'ata lalle karatu fi salati a cikin sallah wajibatun wajibi bil ijma'i wannan malamai gabaki ɗaya sun haɗu a kai cewa wajibi ne mutum ya yi karatu a cikin sallarsa ma'an nususil mutazahirati tare da kuma nasusa waɗanda suka kasance almutazahira masu bayyana a fili ba su ɓoyi ba wani zai rugo da gudu ya ce a'a al'imamun nauyi idda al'ijma ya ce akwai ijma'i to ya za a yi da mazhabin hanafiya mazhabin hanafiya ba cewa suka yi ba za a yi karatu a sallah ba cewa suka yi ita karatun fatiha a ce ka fatiha dole sai an karanta ta ba su ce ba za a yi karatun kalla ba amma fatiha ce suke magana kanta da mutum zai zo a mazhabin hanafiya zai zo ya yi Allahu akbar kawai sai ce Allahu, huwallahu ahad Allahu samad ya rufu sallar shi ta yi a wajensu saboda ne saboda su sun kalli zahirin ƙur'ani kawai cewa aka yi faƙara'u ma ta yi min alƙur'an faƙara'u ta yi min ka ku karanta abin da ya sauƙaƙa a gare ku daga alƙur'ani min alƙur'an shi suka ce wannan min ɗin tabi'idiyya ce ku karanta duk abin da ya sauƙa a gare ku to usul ɗinsu dama suna gabatar da zahirin ƙur'ani a komai a kan komai sannan limamu abu hanifa rahmatullahi alai yana da ƙarancin karɓan hadisi saboda ne saboda ya rayu a iraki iraki kuma duk wata bida'a a nan take shi'a hawarijanci murji'anci jahmiyanci da a iraki ake to shine sai ya zama al'imamu abu hanifa yana da tsauri akan karɓan hadisi shi ne dalilinsa ba kowane hadisi za a zo a kawo limam abu hanifu ya karba ba saboda bid'o'i da suka yawa a garin iraki to shi yasa za ka ga su tari eh, yakan yi kiyasi da zahirul qur'an abin da ya bayyana a aya to sai kuma in wata hadisa wani abu ya faru sai ya kiyasi da shi daga baya kuma akwai hadisi hadisin nan ya tabbata mutanen hijaz suna da hadisin ya taho ta hanya ingantacciya amma a wajen al'imamu abu hanifa bai zo ta hanya ingantacciya ba kaga ba zai anshe shi ba wannan shine uzurinsa da yawa wasu ba su san wannan ba to shi ya sa sai ya tafi akan cewa kawai faƙar umma ta sira minal alquran kawai mutum ya zo ya karatun sallah kaga bai ce ba za a yi karatun sallah ba karatu a sallah wajibi ne hatta a mazhabin ahnaf saboda eh, aya faƙar ma ta ce min alƙur'an ƙas'iyyar subuti to amma sai ya zama a wajensa zanniyu dilala zanniyu dilala nan a ma'ana sai ya ce kawai duk abin da ya sauwaka ga mutum alƙur'ani ya karanta to kaga ijma'in nan da limamin ya yi da awarsa gaske ne wajibi ne in mutum zai yi sallah ya karatun ƙur'ani. wa mazhabuna wa mazhabul jumhuri mazhabunmu al'imamun nauyi ba shafi'i ne mazhabunmu da mazhabun jumhurin malamai an na ƙira'atar fatihati wajibatu karatun fatiha wajibi ne ka gani ko? la yujzi'u ghayru haliman qadara alaiha wani karatun fatiha ba zai wadatar da karatun fatiha ba liman qadara alaiha ga wanda ya zama yana da ikon karatun fatiha lil hadisi sahihi saboda hadisi ingantacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab babu wata sallar da za ta zama ta karɓi shi ne ijiza'in nan ta zama ta kubutar da mutum akhrajatu akhrajatu ta fitar da shi minar zimma fatabra'u biha zimmatuhu ya zama a ce wannan wannan sallar tasa ta kubuta a wajen Allah cewa Allah ya ansa shine ijza'i amma ne ba a karanta Fatiha a ciki ba duk sallar da ba a karanta mata Fatiha ba inji Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sallar ba ta yi ba nan al-ijza'u as-sihhatu to daga nan la tujzi'u an-nafsu as-sihha na siha an kore ingancin so da ka mutumin da salla wa ma ƙara alfatiha ta to ma'adda ma'adda ma min sala wannan sallar da yi ta bai sauke nauyi ba a wajen Allah bai yi salla ba rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya ruwaito shi a cikin sahihinsa wa abu hatim da almajirinsa al-imam Ibnu hibban abu hatim al-busti almajirin ibn khuzaima shine sai al-imam an-nawawi sai ya ce bi kasri ha eh, hibban saboda sunaye al-imam al-qadi iyas yake fada cewa abinda da yafi wajaba mutane su kula da shi dalibin dalibin ilimi ya kula da dabtinsa shine asma'ur rijal li'annaha la dawabi talaha ba za a ce ga wata ka'ida kwara ɗaya ta faɗin sunayen mutane ba sau daga kowane suna za ka haddace shi ne ka kiyaye shi yadda ake yadda yake shi sa daga cin abin da suke cewa yake bambanta tsakanin mutumin da ya karatu a gaban malamai da wanda bai karatu a gaban malamai ba akwai ne akwai ma'rifatu asma'ir rijal eh. to shi na limamun nan sai taimaka ma mutum sai yi masa wannan zabtin sai ibn hibban fi sahihaihi ma a cikin littafan su guda biyu waɗanda suke masu inganci sun kira su da haka sai ibn khuzaima malamai suna faɗa cewa bai cika ba wanda aka buga shi bai cika ba ga baki ɗaya ba a same shi duka ba eh, sannan kuma ya fi sahihu ibn hibban inganci shi kuma sahihu ibn hibban shine shine shine shine shine shine at-taqasim wal anwa at-taqasim wal anwa al-musannaf fi at-taqasim wal anwa eh, sunan littafin nasa kenan bil isnad as-sahih wa hakama bi sihhatihi sannan waɗannan manya-manyan malaman guda biyu da malami da almajirinsa suke hukunci akan hadisin cewa ingantacce shi wancan hadisin na la salatun la yuqra'u fiha bi fatiha tilkita. duk sallar da ba a karanta fatiha ba to ba ta yi ba ba sallar wa fi sahihain an rasulillahi sama la salata illa bi tilkita bi. a kuma bukhari da muslim babu sallah ga duk mutumin da bai karanta fatiha ba idan mutum ya salla amma bai karanta fatiha ba sallarsa ba ta yi ba a wata riwayar fa salatuhu khidajun فصلاته خداج فصلاته خداج السوء تقاق وننكينا ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الإمام النووي رحمة الله عليه يتيا وجب أقرنك بسم الله أي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ونم a cikin matsalolin fiƙihu tana cikin matsaloli masu saɓani mai tsanani mai yawa an ce tsanani ba ana nufa ai fada ba yawa wanda ya tattaro a da can al-imam ibn abdulbar yana da littafinsa da ya rubuta ya samu suna al-insaf fi ma qila fil basmalati min al-khilaf littafinsa mujalladi daya ko juz'i daya al-insaf fi ma qila fil basmalati min al-khilaf ya kawo saɓanin da ake da shi na maganganun malamai alal aqalli zaka iya haɗa maganganun su baka sun kai maganganu goma sha ɗaya tun daga shin halil basmalatu ayatun fil qur'an aya ce a cikin alqur'ani a gangaro zuwa to in ta kasance aya ce kai aya ce fi kulli fi suratul fatiha sun yi ittifaki annaha ayatun fi suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ga ta tazo amma hal hiya ayatun fi suratul fatihati aw hal hiya ayatun tubda'u biha kullu suratin min suril qur'an ko ko aya ce da kowace sura za a karanta sai an karanta a farko ma ada surata bara'ata in banda suratu bara'a to duk wannan sabanin sun yi sannan waɗanda suka tafi a kan cewa aya ce a farkon suratul fatiha haifa tukura a tuqra sirran aw jahran a bayyana za a yi ko a ɓoye al-imam ibn abdul barri rahmatullahi alai bi ya tattauna kan waɗannan mas'alolin a wancan littafin nasa na al-insaf shine sai ce wahiya ayatun kamilatun min awwalil fatiha ikhtiyarin al-imam an rahmatullahi alai bismillah aya ce cikakkiya a farkon fatiha wata jibu ƙira'atul fatiha ta bi jami'i tashdidatiha sannan ya waje ba a karanta ita fatihar ga baki ɗayanta da dukkan shadda-shadda da take da su hmm? wahiyar arba'a ashirata ta akwai shadda guda goma sha hudu shadda guda goma sha hudu a cikin fatiha salasun Filbas mana. akwai guda uku a bismillah bismillahir rahmanir rahim to ina ɗaya hmm? bismil bismil bismillahi allahi arrahmani arrahim uku ku to sai kuma sauran goma sha ɗaya su kuma su ne aka rarraba su a cikin alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوني سوني تشديدات عند أكيد ينظر ونزيل تتميسا الإمام النووي يقع mutane nawa kaji wani ya karanta ce iyaka na abudu ko ba a yi wani ma da murya shi mai daɗi murya shi mai daɗi ne zai ce iyaka na abudu wa iyaka na tsari kaga bai ce iyaka ba walbaki ba da ha sauran suna cikin eh, bayan bismillah fa'in a kallabi ta shididatin wahidatin al'imamun nauyi ya ce idan mutum ya sakaci bai shadda ɗaya ba batsalar kira'atu karatun sha lalace kaga shi sai ka maka <laughs> kaga mutanen da ba su son su koyi ƙur'ani sai mutum kawai ya zo shi dai inna wajen na aba ana ala ba daidai ba ne akwai cikin almajiran mala albani rahmatullahi alayhi a doktor muhammad musa abu nassu a cikin almajiran albani ba wanda yake da ihtimami da fannin ƙwar'ani kamar ta ya rasu na jin shekaru hudu da suka wuce ya haɗarin mota haɗarin mota ya zai je umara daga jordan zai je saudiya ya umara suka yi hadarin mota ya rasu to yana da wani littafi al-akhba'ul waqi'atu fi suratul fatiha al-akhba'ul waqi'a fi suratul fatiha to a ciki duk ya fitar da waɗannan matsaloli a dokta ne na jami'a ban sani na ban sani ba ko dokta ne dai na jami'a amma masanin ƙur'ani ne a cikin duka na ce a cikin ɗaliban a shirin mauna na albani ba wanda ke da ihtimami da fannin ƙur'ani kamar sa yana da wani littafi <laughs> da ya rubuta eh, eh, abin nan eh, kama majid القول المجيد في وجود التجويد يغدي قولا بس كي قال انت تجويدي بواجبي بن ها <laughs> شيني شيني ونن تو ونن اللي تعرف الناس هنا ده كو الاخطاء الواقعه في سوره الفاتحه يا بتد كوراكوري ده يوا تن daga استعاذه يزو بسم الله ya zo amin duk da amin ba ta cikin ƙwa'ani amma ita kanta sai da ya magana kanta sannan bayan na ya fara alhamdu ya yi magana kan alhamdulillah arrahmanir rahim har zuwa wala zalli kowanne kurakuran da ke littafi juzi ɗaya hmm. to ka gani so da ka kaga limamin nawawi gashi ya ce fa in akhalla bi tashdidatin wahidatin batalat salatu idan mutum ya sakaci da shadda daya bai yi ba to batalat salatu sallar shi bata yi ba ta lalace Allah shi kyauta waye ga wannan wannan fa fata wazza ce daidai ko ko bai kamata a bada ita ba wazun ku sun yi ko to ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية sannan ya wajaba mutum ya karanta fatiha murattabatan a jere mutawaliyatan ta zama a tsare yadda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ita fa in taraka tartibaha aw muwalati aw muwalataha fa in taraka tartibaha idan ya kyale ya kiyin jera ayar yadda ake karanta yadda ake karanta fatiha ya ki jerantawa aw muwalataha ko kuma ya ƙi tsarin da ƙur'ani ya zo da shi lam ta siha ƙira'atuhu shi ma karatunsa bai yi ba wannan ya fi hukuncin ya fi zama daidai ai so da wancan kuskuren da mutum ya yi shadda su tari ba ta cika canza ma'ana ba abinda malamai suka kalla suka kasa kurakuran da makaranta suke gida biyu ne mun san su al'akhta'ul jaliyya da al'akhta'ul khafiyya al-akhta'ul jaliya sune kurakuran da ake waɗanda za su zama sun canza ma'ana al-akhta'ul su kuma waɗanda ba za su canza ma'ana ba da yawa al-akhta'ul jaliya a karatun alqur'ani suna koma zuwa ga makharijul huruf ne da abin da ya shafi hau tarkibi mutum ya canza wasili amma al-akhta'ul su kuma sun fi koma zuwa ga ahkamut tajwid waɗannan su gunna su waye su waye wanda dama a kansu ne aka yi saɓani a kai su ne aka yi saɓani a kansu amma ba a yi saɓani ba malamin da ya baka fatawa cewa ba laifi kawai ka zo ka ce alhamdulillahi rabbil alami alhamdulillahi rabbil alami arrahmanir rahim ba wanda ya ba malamin da ya sauki a wannan amma su gunna waɗannan to su ne ake saɓani a kansu wasu malamai su suke cewa ba wajibi ba ne magana maganarsa tana da ƙarfi eh? wa yi uzaru fi sukuti bi ƙadri tanafus za a ba mutum uziri fi sukuti idan ya ɗanyi shiru bi ƙadri tanafus Gwaggwadon ya ɗanyi numfashi ya tasa ya ɗan tsaya haka yana karatu a tsakiyar aya ya ɗan ja numfashi to ba laifi ba bai laifi ba an ba shi uzuri ba komai hmm? domin shi karatun alkur'ani ne cikin abubuwan da malamai suka fara rubutu a kai farko-farko akwai alwakf waliftida wa waliftida yana cin a fannin ƙur'ani abinda aka fara rubutu a farko-farko wa waliftida za a malamai magabata na da can za ka ga suna da rubuce-rubuce akan wa waliftida sannan alwaqf wal na da tasiri ha a tafsiri me yasa suke kasa shi gida gida alwaqful tam alwaqful kamil alwaqful hasan alwaqful kaza da alwaqful qabih yana da tasiri sannan wannan asarin da ya yadu ko da bi da sanadi da aka ce sayyidina ali ya ce التجويد معرفة معرفة أبنا الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف هذا معرفة الوقوف تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ورتل القرآن ترتيلا أكتي سيدنا علينا فسراوا دتشي وامي تجويد الحروف ومعرفة الوقوف كو to sanin haruffa kyautata haruffa da kuma ne da kuma sanin ina mutum zai tsaya ina zai tashi to Allah shi taimake mu Allah ya bamu ikon karanta alkur'ani mu tsaye da haruffansa kuma mu tsaye da haddodansa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين